Tarihi ta ɗaya Sura tara Haka aka lissafta dukan Isra'ila a tarihin zuriyoyi a littafin sarakunan Isra'ila, aka kwasa mutanen Yahuda zuwa zaman bauta a Babilon domin rashin aminci, mutanen Urushalima, to, na farkon da aka sake zaunar da su a mallakarsu a garuruwansu su ne waɗansu Isra'ilawa firistoci. Lawiyawa da kuma masu hidimar haikali, waɗanda suke daga Yahuda, daga Benyamin da kuma daga Efraim da Manasse, waɗanda suka zauna a Urushalima su ne, Utai. ɗan Ammihud, ɗan Umri, ɗan Imri, ɗan Bani, zuriyar Ferez ɗan Yahuda, na mutanen Shilo kuwa su ne, Asahiya ɗan fari. da ’ya'yansa maza na mutanen Zera su ne, Yewuyel, mutane daga Yahuda sun kai ɗari shida da casa'in, na Benyamin su ne, Sallu ɗan Meshullam, ɗan Hodawiya, ɗan Hassenuwa, Ibnehiya ɗan Yeroham, Ela ɗan Uzzi, ɗan Mikiri da Meshullam ɗan Shefatiya, ɗan Reyuwel, ɗan Ibniya, mutane daga Benyamin, kamar yadda aka lissafta, zuriyarsu sun kai ɗari tara da hamsin da shida, dukkan waɗannan mutane kawunan iyalansu ne, na firistoci su ne, Yadahiya, Yehoyarim, Yakin, Azariya ɗan Hilkiya, ɗan Meshullam, ɗan Zadok. ɗan Merahiyot, ɗan Ahitub, shugaban da yake lura da gidan Allah; Adahiya ɗan Yeroham, ɗan Fashhur, ɗan Malkiya; da Ma'asai ɗan Adiyel, ɗan Yazera, ɗan Meshullam, ɗan Mishlemit, ɗan Imar. firistocin da suke kawunan iyalai sun kai dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin. dukansu ƙwararru ne masu hakkin hidima a cikin gidan Allah, na Lawiyawa su ne, Shemahiya ɗan Hashub, ɗan Azrikam, ɗan Hashabiya mutumin Mirari, Bakar, Haresh, Galal da Mataniya ɗan Mika, ɗan Zikri, ɗan Asaf, Obadiya ɗan Shemahiya, ɗan Galal, ɗan yedutun da Berekiya ɗan Asa, ɗan Elkana, wanda ya zauna a ƙauyukan Netofawa. Matsaran ƙofofi su ne, Shallum, Akkub, Talmon, Ahiman da uwansu Shalum ne babbansu, da aka ajiye a ƙofar sarki a gabas har zuwa wannan lokaci. Waɗannan su ne matsaran ƙofofi na sansanin Lawiyawa, Shallum ɗan Kore, ɗan Abiyasaf, da ’yan'uwansa matsaran ƙofofi daga iyalin mutanen Kohat, su suke da hakkin tsaron madogaran ƙofar tentin, kamar dai yadda kakannin suka kasance da hakkin tsaron mashigin mazaunin Ubangiji. A dā Finehas ɗan Eleyazar ne yake lura da matsaran. kuma Ubangiji ya kasance tare da shi. Zakariya ɗan Meshelemiya shi ne mai tsaro a mashigin Tentin Sujada. Duka duka waɗanda aka zaɓa don su zama matsaran madogaran ƙofa sun kai ɗari biyu da goma sha biyu, aka rubuta su zuriya zuriya a ƙauyukansu. Dauda da Sama'ila mai duba ne suka sa matsaran a wurarensu na aminci, su da zuriyarsu, su suke lura da tsaron ƙofofin gidan Ubangiji, gidan da ake kira tenti, matsaran suna a kusurwoyi huɗu, gabas, yamma, arewa da kudu, uwansu, a ƙauyukansu sukan zo lokaci, lokaci su yi ayyukansu kwana bakwai, bakwai. amma manyan matsara huɗu waɗanda suke Lawiyawa, an danƙa masa hakkin lura da ɗakuna da kuma wuraren ajiya a gidan Allah, sukan kwana a kewayen gidan Allah, domin dole ne su tsare shi, kuma su suke lura da mabuɗi don buɗewa a kowace safiya, waɗansunsu su ne suke lura da kayayyakin da ake amfani da su a hidimar haikali sukan ƙirga su sa'ad da aka shigar da su da sa'ad da aka fitar da su, an sa waɗansunsu su lura da kayayyakin da kuma dukkan waɗansu kayan wuri mai tsarki, da kuma gari, da ruwan inibi, da mai, turare, da kuma kayan yaji, amma waɗansu firistoci ne suke harhaɗa kayan yajin, wani Balawe mai suna Mattitiya ɗan farin Shallum mutumin Kora ne aka danƙa masa hakkin toya burodin miƙawa, waɗansu ’yan'uwansu hatawa ne suke lura da shirya wa burodin da ake kaiwa a tebur a kowane Asabbaci, waɗanda suke mawaƙa, kawunan iyalan lawuyawa sukan zauna a ɗakunan haikali kuma ba sa yin waɗansu ayyuka. domin su suke da hakkin aiki dare da rana. Dukan waɗannan su ne kawunan iyalan Lawiyawa manya kamar yadda aka lasafta su a zuriyarsu, kuma suna zama a Urushalima, zuriyar Shawulu, Yehiyel mahaifin Gebiyon ya zauna a Gibeyon, matarsa ita ce Ma'aka, ɗansa na Faruk kuwa shi ne Abdon, sai Zur Kish, Ba'al, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zakariya da Miklot, Miklot shi ne mahaifin Shemiyam su ma sun zauna kusa da danginsu a Urushalima, Ner shi mahaifin Kish, Kish mahaifin Shawulu, kuma Shawulu shi ne mahaifin Yonatan, Malkishuwa, Abinadab da Esh Ba'al, ɗan Yonatan shi ne. Merib Ba'al, wanda shi ne mahaifin Mika, ’ya'yan Mika maza su ne, Fiton, Melek, Tareya da Ahaz, Ahaz shi ne mahaifin Yada, Yada shi ne mahaifin Azmawet da Zimri, Zimri kuwa shi ne mahaifin Moza, Moza shi ne mahaifin Benaya, Refahiya, Eleyasa da kuma Azel. Azel yana da ’ya'ya maza shida, kuma ga sunayensu, Azrikam, Bokeru, Ishmayel, Sheyariya, Obadiya da Hanan, waɗannan su ne ’ya'yan Azel maza.